to assalamu alaikum wannan shine babban masallaci na cologne nan germany nan wajen ajiye takalma ne ga nan ake ajiye takalma sannan kuma ga cikin masallaci shine na cologne kasar germany ga shi nan nan cikin masallaci ne na nan cologne gashi nan gashi da a ƙasar germany babban masallaci na nan birnin cologne ga mambarin hudu ba ga wajen limam da a cikin masallacin ga sama inda bangaren mata na shi nan da a cikin masallaci nan shi ne gate na shigowa masallaci ga wajen ladani mai kiran sallah ga ɓangarensa da a cikin masallacin ga bayan allah nan ana ta takara ana tilawa ga mambari mambarin limon duk gashi nan gashi nan a cikin kolon wannan shine babban masallaci na ƙasar kolon to ga wajen kuma masallaci nan ga wajen masallaci nan ikon allah duk wajen ajiye takalma ne ga shi nan da nambobi ma da namba don ka rike nambar da ka ajiye ka, don ka rike nambar da ka ajiye ka. to ni dai na gashi ban san ina na saka shi ba a nan ne ko a nan ne ko ma can wani bangaren ne eto eh ashe ga inda na ajiye nawa to nan ga wajen masallaci ga wajen masallacin nan nan har da makaranta komai da komai ya hada masallacin komai da komai ga wajen masallaci ga yadda hasumiyar masallacin take nan wannan shi ne fuskar masallaci shine babban masallaci wanda yake a kolon wannan shine babban masallaci ga yadda hasumiyarsa take yadda hasumiyar masallacin take ga yadda kofarsa take nan inda ake shiga allah ƙara haskaka musulunci allah ya kai musulunci inda ba ma a tunaninsa albarkacin annabar alkur'ani mu da muke cikinsa kuma allah ya ƙara cusa mana ƙaunar addininmu allah ya ƙara sa mu riƙe addininmu da kyau da kyau albarkacin annabi alkur'ani wanda ba su da arzikin addinin allah ya musu arziki da addinin musulunci allah ya musu arziki da addinin musulunci mu da muke cikinsa kuma ubangiji allah ya ba mu ikon ayyukan alkhairi wanda suke addinin musulunci allah ka sauƙaƙa mana dukkan ƙuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa yanzu fa ka duba gani fa ba wai fa na gwamnati bane ba ba komai da komai kurin musulmai an haɗu an yi abu Allah ka lokacin da ƙasashenmu na Afirka za a dinka yin haka yanzu wannan ko a Abuja sai haka to wani ma Abuja Allah na tuba wa yake zancen Abuja ana zancen Jamani. ubangiji da Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya shirya mana shugabanninmu nan duk cikin masallaci ne har da kasuwa inda ake sai da abayoyi da jallabiya jar a cikin masallacin to nan ina tafiya a cikin banɗaki ina tafiya a cikin banɗaki ne wajen alola sannan nan duk ga gas ga mutane a ciki ga mutane a ciki wajen shan shayi ana shan shayi duka ga wajen alola kuma nan nan ake alola duka duka a cikin masallaci to duka a cikin masallacin ne ubangiji allah ƙara haskaka mu allah ƙara ɗaukaka musulunci allah ƙara daukaka musulunci duk mai taimakon addinin allah allah taimake shi allah karya kafirci da kafirai albarkacin annabi da alkur'ani albarkacin annabi da alkur'ani wannan kenan fa a kasar germany a kasar germany yau masallatai fiye da yadda ba ka zato sai dai ka zo abin ba a cewa komai don labari baya yiwuwa ba za a iya ba da labarin wannan waje ba sai mutum ya zo ya ga da idansa ba ma ba ma kai germany ba europe din ce yanzu ga baki daya yanzu ko yara da ake haifarsu yanzu yanzu nan a europe wallahi duk musulmai ne yawancinsu duk musulmai ne ake haifa a gani fa yau a germany a germany ake gina irin wa'annan masallatai maka maka ka lalle addinin allah addinin allah shine addinin gaskiya to nan shine wajen waje inda za ka sauka titi mutum inda zai fita bayansa nan akwai kasuwa da ake sai da abayoyi da carbi da komai da komai dai wanda ya danganci sha'anin addini to waje ke duka duka nan kasar germany babban masallaci na cologne wai fa nan cologne kenan wannan shine babban masallaci amma akwai masallacai sama da ɗari a kolon ɗin wai wannan dai shine uban shine babba kowanne da wanne to kasuwa ga ta nan an rufe lokacin tashi yayi ga shi nan an rufe kasuwa to ubangiji allah ya ƙara haskaka addinin allah allah ƙara haskaka addinin allah a ko ina inda ba a zaton ma da musulmai musulunci ya ƙara zuwa wajen saboda albarkacin annabi da alkur'ani to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh